Bismillahi Rahmanir Rahim. Hirar danko. Kashi na 24. Kai Smart yake jinjinawa cike da gamsuwa sai da Uncle Yusuf ya shiru sannan shi ma ya bashi labarin. Kama san da Alhaji Suleiman ɗin yi a da ya zo shi da Ahmad suka roƙe sa ya koma aiki Ya kuma sanar masa aikin da ya ce ya koma yi masa tare da nuna masa motar yaran Alhaji Suleiman da ke tsaye a bakin layinsu. Kasancewar suna iya hango su daga nan kofar gidan su Smart ɗin da ke a bakin titin. sosai al'amarin ya girgiza Onkulu yusuf ɗin ya kuma tabbatar masa da shi ma dalilin sa na kawo shi gida yanzu dan tun da suka kammala waya da baba ya ji a ransa alhaji suleiman zai iya ɗaukar mataki kowane iri ne akan smart ne ya saka wani ɗan sanda zuwa ofis ɗin lulu ya saka masa ido Ɗan sandan ne ma ana fef ashe sai ko gashi bayan su gida ɗan sandan ya tabbatar masa ana bin su wato aliyu idan na fahimta tun fara aikin ka da mu alhaji suleiman na biye da lamarin ka kenan kuma ba na raba ɗayan biyu a wajen Tajirdin ya sani lalle ya kamata mu san dalilinsa don ni zuwa yanzu har Tajirdin ɗin ma na saka masa alamar tambaya sanin dalilinsa abu ne mai sauƙi alhajin yanzu dai bar shi na fara masa duka a ciki bayan cikin ya kulle zai amar da duk abin da ke a ransa da kansa sannan tajaddin bai zama lallai ya san komai ba za ta iya yiwa amfani uban ke yi da shi ba tare da shi ma ya sani ba Barmashi Uncle Yusuf ya tare da babbaga kafadar Smart dan tsaf ya fahimci inda zaurancen nasa ya nufa game da duka a ciki. Barmashi shi ma Uncle Smart din ya tare da buɗe motar ya masa godiya ya shige gida. shi kuma ja motar yana ƙara jin ƙaunar yaron har tsakiyar ransa a rayuwa yana matukar ƙauna da son jarumin mutum musamman ma matashi irin smart mai tsayayyar zuciya wannan nagartar tasa ya fara hanga a filin ƙwallo, ya shige masa zuciya faruwar kaddara da ta nema dakushe sa daga cikar burinsa ta fara saka shi jin tausayinsa da lalubar hanyar da zai iya taimaka masa bayan yin dogon nazari ne ya yanke shawarar kusan tosa gefensa domin ƙara tabbatar da halayensa kafin ya ja hannunsa hanyar da ya gama shiryawa domin kaisa ga cikar burin nasa sai kuma ga al'amarin yar dan uwansa ya gitta a cikin lamarin tamkar bakan gizo a tsakiyar gagarumin hadarin da ke kaf da zubda ruwa fatansa kawai ta kasance bakan gizo mai amayar da ruwa da ta shanye ba mai haɗewa ba har abada bai samu ganawa da abba ba sai bayan sallar isha'i ya same su a falansa bayan san gaisa cikin dakewa abba ya ce ali ya amsa da na'am abba ali ya sake ambata shi ma sake amsa masa ne kamar farko Malam Mika'il bai gajiya ba ya sake kiransa a karo na uku shi kuma ya amsa masa dai kamar yadda ya na farko da na biyu. Na kira ka so uku ko? Kai ya gida masa alamar i. Na kira ka ba don ta samu ka sunan da ni na saka maka bane. Na kira ka ne domin a yau zan tabbatar maka da magana ta ƙarshe ne akan aurenka. Dan duk maganganun da Yohanas ta faɗa ɗazun akan ka sun so sama mahaifiyarka da ni ma na zuciya. Kuma mun ɗauki alkawarin ba za ka sake rufe wata a nan gidan babu matar aure ba. don haka a yanzu ina son jin ta bakin ka. Idan kana da wadda kake so sai ka faɗe ta. Idan kuma babu mahaifiyarka ta maka mata, ni ma kuma na maka sai ka zaɓi guda a ciki. sai da ya ɗan rimtse idanunsa da jan numfashi sannan ya ɗago a hankali ya kalli mahaifin nasa sai kuma ya sake mai da kansa ya dukar ku yi haƙuri abba duk ni ne na ja maku ku yi haƙuri abba duk ni ne na ja maku amma insha Allah komai ya zo ƙarshe ba sai kun nemo man mata ba ni da kaina ma na samu ta wata irin ajiyar zuciya abba ya sauki a hankali sai dai cikin dakewar nan sannan ya ce wace ce yar wane ne a ina kuma take duk da yawan tambayoyin bai gaza ba wajen amsa su ga mahaifin nasa ya ce yarinya da nake aiki gidansu ya ga alhaji ismail je kamshi a yau su ma kuma suka buƙaci na turo iyayena dama in har na shirya alhamdulillahi aliyu haidar ka daɗe baka faranta mara irin na yau ba allah ya maka albarka ya yaye maka dukkan damuwarka ya ɗaura ka akan maƙiyanka ya kawo maka mafita ga al'amuranka na amshi zaɓin ka ba don ta kasance yar alhaji ismail ce kamshi ba ko dai yana da kuɗi sai dai dan na san kai nagartaccen mutum ne da ba zai taɓa yin zaɓen cimin jara ba abba ka gafarce ni wannan dai kam zaɓen cimin asuba ce ma karewar dare ya faɗa a zuciyarsa a zahiri kamar murmushi kawai ya da faɗa na gode abba Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai amfani ku gafarce ni akan dukkan abin da ne ba daidai ba kuma insha Allahu zan ci gaba da zama a fiye da yanda kuke bukata sosai abba ya murmushin jin daɗi Aliyu na cikin 'ya'yan da ya fi ƙauna a cikin 'ya'yansa, sai dai shi kansa a wasu lokutan bai san me ke danne soyayyar ba ya ta kyararsa da hantararsa a dalilin ƙaddarar da wani bai isa ya canza ta ba albarka sosai ya saka masa sannan ya sallame sa ko da ya bar wajen abba cikin gida ya shiga sai dai kai tsaye ɗakin amma ya shiga yau bai gaida kowa ba a matan gida. ya samu tana shirin fitowa kai mu abba abinci don yau ita ce da shi ya fahimci tana cikin damuwar da ya san babu makawa akan abin da ya faru ɗazune tsakaninta da umma ƙannansa kansu yau ba sa cikin walwala suna gama gaisawa amma ta fice a nan ne hawa ke bashi labarin faɗan da aka yi sosai ne a yau ɗin kuma duk a sanadin ta ne daga ƙarshe aka ƙare da musu gorin halin da yake a cikin sosai ya ƙara jin zuciyarsa ta zafafa sai dai komai bai ce ba ya musu sallama ya tafi makwancinsa washe gari washe gari ba tare da sanin kowa ba abal tawagarsa suka nufi gidan alhaji ismail ji kamshi nema aliyu haidar auren mawaddar ismail ji kamshi sun samu tarbata mutunci don har baba ma ya zo gidan shi ma abin da zai burge ka babu kyama ko hantara irin ta mai kuɗi ga talakawansa abin farin ciki da mamaki ashe alhaji sufi a dogarko mate din abba ne ma a secondary school a take hira ta kauri a tsakanin tsakaninsa har zuwa kan abin da ya tara su sai dai kuma bayanin da shi baba ya zo da shi ya girgiza su a wajen don a ganin su babu wani shiri a yi tare da su game da haka Baba ya kwantar masa da hankali tare da tabbatar masa da dalilinsa masu ƙwarin gaske ta yadda su duka suka gamsu da hakan. Sun ɗan ƙara tattaunawa sannan suka yi masa sallama cike da jin daɗin karamawar da suka samu suka taho a kan sai an jima idan sun haɗu ɗin ma. Sam Smart bai san me ma ake ciki ba. Don hatta zuwan nasu abba bai san da shi ba saboda yau bai ma fita aiki ba. Tunda ita ta ce ta kore sa da kanta a ganin su babu amfani ya koma su sake raba hali. da haka ya zaɓi yin kwanciyarsa a ɗaki ya taɓa ga gem ɗinsa hankali kwance har lokacin sallar juma'a ya gabato yana shirin shiga wanka ahmad ya zo gidan zuwan ahmad gidan ba sabon abu ne gare sa don haka bai damu ba haka ko da ya bashi shadda sabuwa fil ya ce ita zai saka bai kawo komai a ransa ba dan ahmad ɗin ya sha masu ɗinki irin haka haka shi ma kansa ya sha yi masu ɗinki a taron bai wani ɓata lokaci ba ya fito a wanka Ahmad na zaune har ya kammala shirinsa ya yi kyau matuka kamar ka sace saka gudu. Ahmad ya wani shiga masa ruwan turare wacce turaren Smart ya Wacce turaren Smart ya yana hararsa da faɗin. Kai fa a duniya kamar baka san wahalar kayan duniyar nan ba. Ana ta wannan yanayin za ka ƙara min turare haka don neman hanyar talauta ne? Dariya kai Ahmad ya masa da kashe ido ɗaya ya furta. I'm sorry zakin zaki. shi ma dariyar yi a karo na farko don duk sanda ya kira shi da zakin zaki yana nufin shiɗin na kot na hamid kenan yayansa cikin nishaɗi da farin cikin tsokanar juna da suke na kiran tuzurai suka fita jan ahmad ya saka shiga ciki gai da amma ta saka masa albarka tare da addu'a da ta so tsaya ma smart aren amma sai ya danne ta a ƙasa rai da tunanin amma ta yi addu'ar ne kawai domin gabansa daga haka suka taso suka fice a cewar su za su je sallar juma'a su dawo nan su ci burabuskon da amma ke matsayin abincin rana kowane masallaci za ka kai mu ne haka cewar suma yana kallon ahmad da ke driving a nutse marmashi ahmad ya masa sa a titi ya ba shi amsa da me kake ci na baka na zuba za ka gani ai bakin suma ya dan taɓi da ci gaba da gem sa a waya a haka suka ci gaba da yar firarsu har suka iso masallacin juma'ar zaman su babu jimawa aka fara kudu ba da haka suka natsu wajen saurare har aka kammala ana kokarin tada sallah ne ya hango ankur yusuf da kwas da ke isowa yanzu da alama sun makara ne bai ce komai ba ya gyara tsayuwarsa aka tada sallah kasancewar bayan idan da sallar juma'a yin ɗaure-ɗauren aure a masallacin normal ne yasa bai kawo komai a ransa ba sai dai aka kawai yake jin sa wani iri yau kamar wani abu na shirin faruwa da shi ga kansa da ke ciwo ƙasa ƙasa amma dai sai ya daure tunda ba wai ya matsa masa da yawa bane wani irin harba da dokawar kirji ce ta same su a lokaci guda a dalilin jin sunansa matsayin angon da aka ɗaura ma aure da amarya mai suna mawadda da ismail ibrahim ji kamshi shi al'ajabi ne ma ko rudani ya ma rasa ganewa ya dubi ahmad da ke kallonsa yana dariya ka ni fa ban gane ba wallahi wai waye haka mai irin sunana komai da komai fa sake tuntsiriya da dariya ahmad ce haidar rike ciki sai da ya ga smart ya turbine fuska har yana harararsa sannan ya dan sassauta sai dai maimakon amsa masa sai ya miƙe dan yau dama ɗaurin auren biyu ne kawai ma bayan an ɗaura na farko da ya kasance smart da lulu na biyun kuma aka fahimci shi ma dai da amarya farko ne da wani angon don kuwa dai alhaji suleiman ne ya kulla abin mamaki kuma babu shi a masallacin sai ta tajaddin kawai da gayyar abokansa yana jin kuma an ɗaura auren lulu da smart ya yanke jiki a wajen ya faɗi su dai mutane ba su fahimci menene matsalar ba haka ma su abba magabatan su maddan sai da aka tashi idan sama ya gane masa mahaifin nasa da tawagar dattijan anguwarsu sagade kawai yayi yana kallon su kamar talabishin abba da ke kallon su da murmushi ya ce dan nema dai na kallo na ni ko duk murna ce ta saka ka su tsaye dariya da tijan suka sanya har da baba Uncle Yusuf da ke jin Allah da ke jin Allah ya gama masa komai a yau ya matso ya kama hannun Smart ɗin cikin nasa ya ja sa ya rungume sa fatan alkhairi sirkina ya faɗa cikin kunnensa kamar wanda aka farkar a barci Smart ya ja nan nauyar ajiyar zuciya cikin ce fuska alamar yaya haka yake kallon Uncle Yusuf Shigo ya sake faɗaɗa dariyarsa da ɗan ɗage kafaɗa alamar nima ban sani ba. Kwat ma rungume sai yana mai jera masa addu'o'i shi gaba ɗaya ma ya kasa iya furta komai. sai da ahmad ya ja hannunsa gaban su baba sannan ya motsa gabansa da ƙyar risinawa suka suka gaida baba da ke zagaye da manyan mutane ciki har da gwamna abin zai baka mamakin yadda har aka iya haɗa mutanen bayan auren babu wani shiri a cikinsa ko da yake ba abin mamaki ba ne idan aka yi dubi da girman alhaji sufi garko ɗin da ƙarfin ikon da yake da shi wajen manyan jihar sosai manyan mutanen nan suka dinga saka masa albarka kowa na jansa jiki yana yadda baba ya damƙe hannunsa cikin nashi shi ma dadi ma sun gaisa yana yar fara a sadde daga haka kuma suka runguda zuwa government house dan sakamako dan sakamakon gwamna ne ya ba da auren mawaddat matsayin waliyi ya sa shi shirya liyafar cin abinci bayan ɗaurin auren smart dai ya zama kamar wani mutum bitumi komai ɗaukar sa yake kamar a mafarki da kansa da ke ƙara nauyi matuƙa har idanunsa na ɗan rinjayar ganinsa amma dai yana ta dakewa ko don fidda mahaifinsa kunya dan duk da malam Mika'il Idris Mawashi ba mai tarin dukiya ba ne dattijo ne nagartacce mai cikar kamalar da masu masu kuɗin dole su ga girmansa da jin shakkar kawo masa raini shi da kansa ya biya ma ɗansa sadaki naira dubu ɗari biyu sai dai baba ya ce ɗari kawai za su amsa allah ya sanya albarka hakan ya ƙara saka ma abba jin kimar mutanen don shi mutum ne mai girmama mutuntaka fiye da dukiya a gwamnan house mutanen da suka taru har sun fi na masallaci yawa saboda wasu sun iso a makare sai dai walimar za su samu kasancewar sakon gayyatar ɗaurin auren ya zo masa a ƙwararren lokaci dan ajiyar jiyan nan da dare duk baba yasa aka watsa shi a waya ta hanyar contact ɗinsa da na onkuru yusuf da na dade amma da a ce shiri ne na musamman ai sai ma an rasa masaka tsinke sai dai hakan ma alhamdulillah don ba su yi zaton taruwar mutanen kamar hakan ba amma sai gashi kamar wasa a kaso uku da suka gayyato kaso kusan biyu sun halarta bayan wanda suka je masallaci sallah kawai an ci an sha an yi asuwaki da kaji yadda ya kamata sai dai ango ya gagara cin komai ga abokansa ko na ce timet ɗinsa na bal zagaye da shi suna ta masa shakiyanci da masa ciwon bakin jin auren a ƙwararren lokaci da suka haka dai ya yi ta daurewa har aka kammala cin abinci aka shiga hotuna nan ma dauriyar yayi ya yi ta yi masu kasancewar duk wanda zai ɗauki hoto sai an jajibo sa musamman ma manyan mutanen nan da ake na riƙe da shi alhaji sufi garko shigowar lokacin sallar la'asar ne ya belinsa daga sallah kuma kowa zai kama gabansa samlola bata san wace waina ake toyawa ba don yau ma dai tashi ta da ciwon kai har da zazzabi sakamakon mura da ta mata ɗaurin kazar kuku da ƙyar ta iya tashi kusan 12 da momi ta tashe ta akan wanka. a sannan ne ma suka san bata da lafiyar bayan ta dan samu ce ne ta shati da momi ta haɗa mata da kanta mai kayan kamshi sosai wani irin faduwar gaba take ji ga rashin lafiyar da ta kaɗa ta da ƙyar ma ta samu ta ɗan waya da zainab dan jin yaya ake ciki a ofis sai kuma sha'ibu ɗan sanda da ya kiranta mata albishir ɗin ke mijin matar nan da suka samu nasarar yi hakan ya dan faranta mata rai da jin zazzabin nata ma ya sauka har ta fito falo a nan ta ci karo da yayyinsu su tuyin sun zo sama sama suka yi gaisuwa ita da su dan sam babu jituwa tsakanin su fata zaman falon ta ta juya ta koma ciki ran tana ƙara dagulewa ta rasa ni tema yan uwan nata suke jin zafin ta irin haka hira da ta samu suna yi da sauran su har da dariya amma ita tana fita duk suka gimtse fuska sai sahab da nazir ne suka gaishe ta sai kuma amra da ta mata yaya jiki wannan abin ya jima yana damanta sai dai rashin rike abu a rai kan sa ta watsar ta ci gaba da al'amarinta musamman idan ta sha wani abu haka ganinta ta koma ta kwanta don da jikinta ya mugun zafin zazzabi barci ne mai nauyi ya ɗauke ta ba tare da ta shirya hakan ba hakan ya sa har su abba suka fita masallaci tare da yayinta da mubin da su sahib bata sani ba ba kuma ta farka ba har bayan la'asar da yar hayaniyar da gidan ya ɗauka ya farkar da ita daga baccin da take yi mai cike da mafarkin mahaifiyarta da take matukar bege sai direban ta da bata san daga ina kuma mafarkin nata ya yayo mata shi ba na ita dai kam bata kwanta da tunanin ko mai kama da shi ba balle a ci a hankali ta dan ja tsoki da marza goshinta da ya mata nauyi zazzaɓin nata ya sauka sai dai nauyin da kan nata ya mata da rashin jin kwarin jiki landline phone da ke saman bedside drawer ɗinta ta ɗauka ta kiran sashen masu aikin gida ba tare da jiran jin waye ya ɗauka ba balle amsa sallamarsa ta yi umarnin ganin iya ta bawa ta yanke wayar ta aje cikin mintuna kaɗan kuwa sai ga iya ta bawa na faman washere baki kallo ɗaya ce mata ta ɗauke kanta cikin bada umarni kamar yadda ta saba ta ce ta haɗa mata ruwan wanka an gama ran ke daɗe iya ta bawa ta faɗa tana nufar bathroom cike da farin cikin abin da sitari suka shigo da shi gidan cewar an ɗaura ma lula aure har ga Allah da gasken gaske san yarinya take da ƙaunarta duka halayyar lulu a gidan ta taka ta taka ma'aikata bai sa ta jikinta ba don duk wulaƙancin da take musu hakan bai hana ta kyautata masu, randa ta so ba kuma musamman ma ita ba kuma komai ya ƙara girmama farin cikinta ba sai jin wanda lulun ta aura don ita san ba ta ga hakan komai ba duk da sauran ma'aikatan gidan na can na dariya da gurma wai alhakinsa ne ya kama ta ta ƙare da auren direbanta don su sosai abin ya masu siga da kallon cewar lulu ta yi faɗuwar bakar tasa tana ƙoƙarin shiga wankan wankan ta ba ma iya ta ba wa umarnin haɗa mata farfesun kifi mai yaji sosai don lulu na matukar son kifi a rayuwarta har ta nufi kofar fita lulun ta dakatar da ita wai lafiya ne a gidan aka ishi mutane da hayaniya kima na ga sai wani washere baki kike yi iya ta ba da marmashi ya kasa barin fuskar tata ta ce mu ma dai ba mu san me ke faruwa ba ante mun ga dai sa Alhaji Karami Uncle Yusuf na ta farin ciki ina gama aure dai ya kara. what uncle yu din ne ya kara aure aure kike nufi fa ban da tabbacin hakan anti hasashen dai kawai nake yi tsaki lulu ta ja cikin taɓe baki ta nufi trump ɗin cikin ƙunƙuni take faɗin kai wannan tsohuwa da neman masifa kike haka kawai da ranar nan tsaka a ce amma anti sala yake shi ai akwai ƙura don ko ni nan na korar mata shegiya daga haka ta shige ta ba saurari a nan za dakata